الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yan rabiul awwal 1435 lahadin daidai wata foguwa benin ya janar ko 2014 kalenda ya miladiya na ne darasin yin yi ciko ne kafin littafiyan matsalin warakat ya al'imamul haramain juwai ne ce shugunin wajen gafara ya tinye ilimin usulun balayya na kafinan na wannan wuyi alfarku bai na alfiƙihi wa li'ilmi wa zanni wa shakki irbe tsakanin sikiyu da ilimi da zanni da shakka bi ma'ana fasalin na wadi tarifu ya sashen istila hatu na manyan usulishin yuzu na ko? إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى ويقى الفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما والعلم الضروري ما لا يقوى عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللبس أو بالتواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور إليه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ووصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين المجتهد أنجعلنا نقول من قوى الفكر فكر أخص من العلم ودتتشغن إلمي ṣàgúnyọ́ kó tí wọ́n gan wọ́n yọ ilimi wọ́n lè ilimi kuranu dabo ilimi tafsiri dabo ilimi fikiyo dabo ilimi kanzo dabo ilimi hadisi dabo ko ilimi lawo dabo ilimi sorfu kawai ní khasun ilimi ilimi ilimi náà máa rí fọ́tò wale yo pe alama huwa bi ekin enu yina firwaki wal jahalu jahilci ma tasawuru shay wole ndo ciye woju yen ndo ci woji taswir yen ndo na magace bá ba ma huwa bihi filwaki wal ilmi daruri a da ilimi da bane ilmu daruri na ilimi ne dole wani ya sauka da shi wala ci waza ne ko ma kawo an nazari ilimi yana wa da kpaye kpati wa kaya wasu lalin wa ma da wa dalili wa tuwa kal ilmi waki ta ilimi ne ji faruwa da ihdal hawasul khams da sense organs wucina الظاهرة وهي الله السمع هو والبصر ببعيده والشم غالي بإكاكوي والذوق غالي بإذلاء تس ولا يدعو ليقوم قبا واللمس بولا وطوي أو بالتواتر كل مصوش جمالي جولا بعد ذلك تروي تيوانا wani kunji ga so gada ji katun ga a gogayen na wana idanuwa ko tutufi yin wani ragwala káṣí ó ti gan-an sọ́rọ̀ gájà ti kàtún ló ti káyí àti àgbà ọgọ́gbọ̀ wọ́n tún ẹ̀ àrùn wọ́n tó lọ́gbọ̀ tún òṣì àtún ọgọ́gbọ̀ lọ́gbọ̀lá àwọn owó ẹrú ẹ̀ta ní kó agátìlá rẹ̀ gàṣẹ́bà èyí ò mú yé yóò mọ́kú múra wà ṣàkẹ́yìnwó mẹ́jẹ̀ bukátí àdájú ọdọ̀ ti kàtún ló ti káyí na dai bukata wuce wai dazun efe madabo wọn mọ fọwọ́ fi àwọn tí èwo èkó èkó wa wàhálù èkó na dai bukata wọn lọ lákàtó jáde àti efe bí èwo sàwọn àti èkó wọ́n lé wọ́n tó àṣà ní fílẹ̀ àwọn olè ilmi na jì ilmu daruri wa amma ilmu muktasar amma ilimi na zai dawa nan fahuwa ngai ilimi na almaukufu a tututa tiya ala nazari ya zuzu cimbule wo paye wo nazari wo lura wo ci da ya wa wa nazaru nazari ma mun ga gaugan al'alan nazar wa yisra wato yana kwabi annabari na wa alfikru fi halil manzuri ilayhi wa bayakin haliye na waje nazari tubo na wal istidlal min talab ad dalili wa dalili wato wal dalili huwa al murshid ila al matlubi ina ya dalilin ga ina wuza wa balwena wa wana wa wa zannu ina mai zanne tajwizu amrayni wa gaja ina ne guba da mutum ne wata ja'izu a zuharu ni na ɗakara ma ni wuci ya gani bayani a jiki wo ta yi tsira kuna ji amma da insha Allah wa shakku shakka na tajwizu amrayni la mabiyat la mabiya ya Ta ji al-akhar amurai ne lamar guba da wato guba abin wajen la mabiya ta ya hadihima ni ni ni gode ta alal akhar ta tinga ci ba wa usulun fiki usul fiki ma tarukuhu la yakujo ko ala sabili ijmali ete kiwo ete adunkule o wakan fiye da liftin lalibiya biya ko na jiwo ga ajiyar amfani ga wacce bulawa dalili ne ga wani ma'ana kauli ne ne ma'ana ba ne ga kai fiye da liftin biya ne ne kwa bago ne ke tartibul adilla ala dalili shafuwa tudo shi fi tartibi wa taqdimi wa ta'khiri e ba ya tsare da na dai buru na da zuma wa ma ya tabi zalika bene da mutu a taga min akali bi mujtahidi na min ya min ya hukunci ya mujtahidu na jona no ne na wai ba ba bun no ilimi ya usulul fiqi la lawwe qur'anu sai sunna sai ijma'u sai kiyasu sai kaza sai kaza na jana ko wale wa da ba su kaulu sahabi sunna madananiya wa da su kiyasu ijma'u madananiya wa ma da su urufu ko maslahatun mursala wani ya ko nama eh, wa da su urufu al'alima urufu na ne kiyo wani na sai aya bi hadisi bi ba nan ilimi na Allah ne to duwa ga na sai na sai na sai na na is ilimi usulul fiqi wale gan wato mai tabi zalika ni a kare limusai gina ko nan da yana lamitiyar ga wuce mini ya hukunci shi ya idu na wannan ilimin su zai ya ce lawa zai mujitaidu zai mu fitiyo zai mu kallido zai zane bi wa fatawa na

fata ilimi ya usulu ga jiki ga da ya yi na na shi wuzo wale kayan mayin godan oda mabahi sai ilimi ya usulu fikiyo na ke matsala alkalamu da al'amuri da annayi da alhakikafi da almajazi da almujimari da almubayyani da yanayi yanayi yanayi na ji oda ko matsala nuna ciwo fikiyo shi kafin usulu kayan e manyan gode ga wuce jona manya ta da yiri introduction da cina introduction wuce ji eh lura daga ilimin manci kyau da ilimin lura wani yana ko wuce define ya egan wuce ji ya mafari ba na mangan ba ne ganyen matsala ya na josu ke bai ne bida ko kaje ilimi da mana ga ilmul basu wal munazara ne sai ilmul basu wal munazara ke fati ya ilimi mantiq budan fati ya gibo hmm. ilimi mantiq da ilimi logiki budan ga ebona ilimi mantiq will contribute into ya za basira wo codify yake the traditional sana koyo ko gama la almuta akhiru na shi mini man yau sulu je eh yiri ne idan ne la ka tun sulu sha complicate na a dai ga definition ta ci cin ga ji ji yiri ne ci amma zai je la mutu format yan eh, zai je jiman digina no wa ga ga wasu fu wani kale man ga o ba ni ga ji gane wani. ba dun yawal fikiu akhafta min al-ilmi fikiu wale nje tu tsaga kiyo da ilimi bi na ilimi ya na karkashi ba fanni kamar da wani fikihu nau'i yomi ne ilimi nawu na yomi ne ilimi tafsiri nau'i yomi ne ilimi wajen yana ko ebe ko ndị ilimi fíkíwò pátá ìlìmí ro àmá oúnjẹ ìlìmí pátá kàrí fíkíwà ní màá ìlìmí ti dẹ́gbọ́n èjì fíkíwà rẹ̀ sí ìlìmí àdísì ìlìmí sọ́rùfù ilmu bayan ilmu ma'ani badi'i ilimi kaza ilimi ilimi shi wato wani ilmu ilimi ma marifatul ma'alumi wala yau tsaye alama huwa bihi filwaki etiyan ya noyi aini na ai wallahi no tsaye ima udabo kanga ko mu udabo kanga etiyan ke min oyi na ke misali gani wa doga zawangi bi hankali mai fayin eluji mai maji wọ́n yọ́kọ́ amma wo imaji wa ma yanzu shi wato wani ga don ɗaya ndo ci amma wula da hakika ne ne na wani eyi na e ga ilimi a eyi ga ke takhayyul khayal ke imagination nan nan daga ba wannan ajiman gyara ke ga marifatul malumi yana zaɓe na wala wani alama huwa biye tiyan nuna filwa ki wani definition na luwa to tun da jalo definition nana ma'rifatu al-ma'lumi umai define yake alili mu da alili mu da yake ma'lumi ya ne ya what is the noun na noun is the noun definition nalo eyirin da gamman yin usulu shaigan a dauro wa tasalsul ya dauro ikpoza eh, what is a noun a noun is a noun what is a noun na na chabu na chabu me ya alirin ba alirin huwa ma'rifu bil ma'lumi oye what did you tautology thank you very much eyi kpoza nga malaman doci define ya wata sansun لما لما نتي دفاع العلم لو غاي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الاعتقاد اكيد ان زدي الجازم وما بو كاو دي شركا ومدي زتوانا المطابق اما واجي دي دي للواقع يعني exist نا ميغاد نوغا فلان نا اكيو يبوكو kapu shi mai zuru tabo uku wani gane ko ni majeshe ne ke shi ha majeshe ka zangoci ka zangoci magu cile wale ga kem mi describe da na guji kiyo nguyi ga wale ne ya yi mu ta wani na ji musabaka da kiyo ne waki ne zangoci describe ne zangoci define ne ga ilimi na gangayi wa sifatun rafiqa tudriku biha alkulliyat tudraku biha alkulliyat wal juz'iyat sifu yo na na na eji kwembe teji ya kaka yi biyu ga ga ji ga ga ya na an da ci ma difan ya ilmu ga ngai wa husul ya shay fil aqli sura yanzu ci uluji tabbatar rudan kokoro ya Ego na ilimi ga loza umai ilimi wangi na jide na shekarwa na ilimi wuce mai gaskiya wai lagwala sun ga kagwe umai jikiya yan umai yawan umai da ta shekka yawan daga babon nan gama labidi a da shubuhe masu buga ilesiyo ebo na zane shubuwa da bayi nan wafe ne da ilimi da gaske ga wulagwa sun dano wucafe jini wai jini ula da yalai zo to da kuskure ya ruwa a wannan wuci yoga lesu ya jiya amma ga ne dire bi na kuki wuna ga ga wasu bi wasu a wani lesu waje su ku gwanwu ya domin amma ga ne bibi da na suku no na mala salafu jaja ga albidatu a habu ila iblis min al-masiyati bidiya wajen bai bili ga mafiya ebo ne zai jin bidiya wazo tuba ji amma mafiya suku yuta gumina ya zai ji tuba mafiya yóò lé dọ́nà kú ẹ̀bọ́n ní ngọ́ ilé ìwọ̀n nàìjíríà wọ́n ẹ̀kọ́ àjí ní sọ̀kọ́gá dọ́nà ẹni ká sọ̀kọ́ ìwọ́ àlàálí mẹ́rin láwà wale ne kafu na man jifan ya ilmu zonan ko wale ga wagon a gane da gina aljihalu na ko daga babon nan a shi wagon wagon wakpe wangi wagan na so pe wagan pe to opposite yan gari wa clear ya fahimta su an ga ma'aja kwani ga diddu yuzihiru husnahu diddu وبضدها تتميز الأشياء وضد تدو يظهر حسنه ضد أنا لا يسوق نكيه وتدو وبضدها بتدو يتميز الأشياء ولا مريقا تريو lanaga shishi oci don musulunci wale lanaga shishi oci jijayiliya ne

wulajem na mutunci ya gaji gune mai mu na mutunci ya gaji kaza ne mu yau ne zane na wala wala su mutunci bai kago ebo ne ne opposite yanda ji na wule ya ni umma jula ni umma student tula ni bago la ji gane wa nga malla zai gaji tu ba bidiyo ne nga ga wa ji radiya bidiya wuce bidiya radiya na da wuce jina wa effective ga kawai hankali ya zai waga turar da ya ta effective ga yin wannan da wuce ta buce a wuce a wajen kasu ji haka tukati ya ce wucin ko wajen fahimta ne ya gano ko wajen kiyo wajen kasu ji haka tukati yi ya ce wucin ebe na wakubu yan na suke umarusnu yan na suke himalusu yo ebe ziddo kan wuce ẹnẹ̀yìn ẹ̀ndọ̀tí náà ẹgbẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn náà mọ́rù gẹ̀lẹ́gáyọ̀ latin kọdù ọ̀rọ̀ islami ọ̀rọ̀wọ́tẹ́ ọ̀rọ̀wà aga egbe musulunci lọ ya sha'afin islami ya jahiliya ya shiga shishi shiga da jiniyar musulunci to katu ji to katu to dawa ji to kazan to kazan to kazan to kawai da ni ja lagos sun bi kagwe amma lugu yadda ci ka zaya a wanda ba uru kunu fi silmi kafa amma da ni ya je su magwe wani sulki ta ba da gigugi wani ko kawai ji hankali a huci ji inda ci a laifin kemle zama fa ne na. wale ka daga babun gamalla falala wani sahabi a rufi sha aiku yaran man ga wal jahalu jahilci wa tasawuru shay wala yanda ce wani taswiru ma'ana wala yanda ce wani imajin wala yanda ce wani liyoyi ala khilafi ma huwa bi amma mun ga hanyar bayan nauyi na filwaki ba littafi wannan wani ya to felo na je wa dabe makarantar malali ta ti biya nan sai lo mai wa complain ya to musu ko ya ci aki kai lamarin nan wale ga manya usulu jaro ga jahili ta ga guba a da jahalun basitu amma da jahalun murakkabu jahilci na je sauki nan amma da jahilci na mutum babu jinan ene jahalun basit na yi adamul idraki bil kulli ya zuwa tsere ma completely ka an yus'ala al-mar'u an she fa ku ila alama mata gida nan no ki ka zo daga kya yana ne kiyo jalun basitu e zai e ba ci mai e wujalun murakkabu weye ga wuce alali ya ma ne na wai tuwa na wale na hakika ne ilimin wuce na ba zuwa riya na ko wale ganin na gadana ne alkhalil ibn ahmad alfarahidi ga annasu Arba'atu, ba an ji jiri guni rajulun yadiri wa yadiri annahu yadiri fa zalika alimun fattabi'uhu ila e dambo kuje ilimin zama doga ilimi ya ka zami je a zaka zane na soyi man ya daji kafin yi zami tu wani ya da wako kaza ya baci rajulun ya diri wala ya diri annahu ya diri ya da dan wasan hukpe to kafe wani ya da wako amma hukpe ga hukpe ya wata fazalika gafilun fa na bihuhu zanen wa ya ya gaje sun tu kan goci da ko ji e basira yin ilimi goci gun gogolo za mu ce ni amma wa ji e ya yo wato sun e tu ga she na guwa ta zama ci azun zan ce zan ce Allah ti sun tu je ju ta lalike da kiya ebe ta ci mo rojirun la yadiri wa yadiri annahu la diri. ina da ba wuto kiyawo ma wuto ga wakilin da milo makanta yi ji manya wukiya wata fazalika jahilun fa'allimuhu na na to yi jahile ga da lailimuhu ẹzẹ́ ní tí ma rọ̀dúnlún láyẹ̀dìrí ẹzàdẹ́mú wukiya wàlá yẹ̀dìrí annahu láyẹ̀dìrí umarce ìgbógan wukiya yawon ilé ẹgbẹ̀rẹ̀ na wuye ke ìdídá hannun ilimi ga dánwọ́n fazalika ma ikun zana faya na zana zajeje zana fazaru ya kiya biyu yau jira na ako wale daga ba abuwan nan yau wani an gafi guki guni ẹ̀là dẹ́bọ́ ní pé ẹ̀nà òtọ́ mọ̀ pé ó gánwò pé mọ́tò ṣe wá ìlú ìgbẹ̀ zanẹ́nẹ́ yóò ní ń pé ọmọ pé ó gánwò pé ẹgbẹ́ ìgbẹ̀ oṣù mẹ́wàá ń yí àmọ́ ń pè ókè ń pè à agbàkùntú bá ní ngóòlé ngájíjẹ́ ngásòtú ẹ̀dà mọ́dẹ́gbọ́ ń pè àwọn tó òun gájí mú sókè òun tó àgbọ̀gbọ́ ń pè àgbọ̀lé ẹ̀wù nana kọ́ọ̀gán ilé ẹ̀kọ́ ohun àdí ní ẹ̀ ń gámitú káṣì ẹ̀bọ́n ni wọ́n ìjà ìlú wọn àdíjẹ́ wọn àdí kàkùn wọn àmọ́ ẹ̀fẹ́ èyí ti sunkún ń pè à òun pè ókè ti wọ́n wá fún bíbí àwọn ẹ̀lẹ́sàn wọ́n yóò kó fún lẹ́gá dán ọ́nà wọ́n wá fún lẹ́mbà sọ̀kó wọ́n yóò kó èlò sọ̀kó ìwà ní ńgá dán ọ́nà wọ́n wá fún fasádù èjì wọ́n yóò kó ìfúláàkù ńgá dán ọ́nà tọ̀gá ìdí nana bá rí nà kọ́wọ́ gẹ́rẹ́ jí bẹ̀rẹ̀ wọ́n àti wọ́n àgọ́ náà tó aje tahaziri bi wani ne daga hali daga daga bayan bidiya ji wani ebo na galabu yan bidiya ji adiya amma wa ga ya goga adiya ya ndo ci o to ba ke to ne gaskiya yi na amma to ne ba ndo ci ya so biyanci wo ji ga na ko wale ga atakika to salafiyya atakika to tanka to salafiyya shari'a alamatin waraka ta yamma shirin nasa fa'ali salman ga bule ga yan khalidu na biyu kuta na ci fixo jari tigiya majaji akwai kwani ga wasu rijali ƙablal mauti mautun li alihi fa ji samu samuhun ƙablal kuburi kuburu فإن امرأة لم يجد الإن ميت فليس له حتى النشور حتى النشور نشور وفي الجهل دجائل قبل الموت كان أجلنا موت لآلي أجل دانا يا بني ذكينا أجل دانا يا بني ورائي وشينا زانا كي دازا تايشيو وشي برايينا أما زانا نجيلي بيان umarke doro ya hudu gaskiya ya wuce wula nutuwa hudu oge ya gida na wuce ɓuya bayan ya je ile ga zane ibe rayu ta ke bukata ya kudan ne dano fadi samu gun kablal kuburi kuburu fadi samu na kai zane na ji kablal kuburi kani alo kabari kani zane nutuwa ta lama ku kabari wani na kan tura kabari wani yau mutuna ikwasho wẹ́rẹ̀ yẹn gbọ́ ẹ̀tú yẹn gbọ́ mẹ́jẹ́ ráyí mini ráyí yẹn ọmọ yìí mi dẹ́gbọ́ mini tutu yẹn ọmọ ìkí ọ jẹ́ẹ̀tì dẹ́gbọ́ sọ́ọ̀zà nígbà ìdàgbàta tí yẹn ti ń gbọ́ yẹn ọmọ ìlì ni.

ba na wunde ndoro kya ta ya ya be kafa wali kya ya ta da ya ki mutu dule mutu dule o yo wali Ya ni onu eh lam yuhayya ki wa gawayo ilimi je na waga dodona ta allan falai salman uyuladu aliman mm. da jikatu eh maza manya walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu da na je ilimi na majidai gangani da jahiliya a babakarin da hutuka lau ajabta ila ma fi azuka in akalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta a babakar alilbiri abu saka nga ya wajina bakari da auto kalau ajabuta ne yiwo ga ila mire mm, ila ma fi hazuka in aqalta da be baye na wa de wade wa de daraja abeke oga ibe hankali na ila ilimin takunu bihi imaman wado labo su ilimi wada waje katun waɗe alkur'ani ye waɗe sunna ye waɗe fikiyu ye waɗe tafsiru ye wala waje mangu ko kayan waje wani specialist ogun fani da ko fanni jo ta kunu bi imaman dan na ga gafe ga shi ko ila إلى ماذا إلى علم تكون به إماما مطاع أغاني تو إن حيث وغا يا لغوا لغوا وإن أمرت وغا يا جلالي كيو يا جنو متنا خليل وجيو رجل يجري ويجري أنه فذلك عالم فسبيو نغا يمن يعمل تو واجي أنا أدونكو yanaluka fuhu ma dumta hayan amfani ilimi waje wa da ke rai da rayuwa na waya baka na laka in zahabta kawai magaji hajjali ne ilimi na nan a sai toye إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفرت فراجيها وداء كالهوين فما بالبطء تدرك ما طلبت Mm. iza labar ta saba kafin samari zane shi yawon eh, nan classmate yawon shi schoolmate yawon shi da ya fi da talibu kewa bai yi nan da ya fi da makanta kewa bai yi nan da ya safin bagani bai yi nan ya gaga tun zahun ce fi sama ya da fiti-fiti a da sama-sama ya boyan ilimi on bai makari bai daraje na sai ta hajji yayin ya ke nan wa kari safunta wa mai cikin bo farajira sai ya da tun da siya na otun jiyon fura da hannun wa da an kalu

gawa wa da jikatun kula da tsawon lazina ya lamuna wani lazina la ya lamuna zai je limi na zai je ilimi a nan ba gaji ni? wa ma ya kilu ha illan alimun sai ga yarfa lahu lazina amanu yin ku zai jai majimi yau ta kwai lalatu wani lazina utul ilmi bai zai ja la ilimi a ne daraja tu ya ci ji gure hey inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yanzu an tafi ne minar jahili ne ta ce an gwafi da minar jahili shi mu zan bala ibn qayyim ga wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi kari wal jahlu jahilci un batu yo qatilun ne wuzanin wa gaiwa virus na gari ta yi wa tupu na go jahilci wa shifa'u mai gun saure amrani fi tarkibi kari lamar guba ilimin bi a wasafin illahi wa shar'ihi ilimin yawon ya sifati ya ce da ilimin ya ki shari'a ya ce ki ba wa nabi wata ribu za ka alimin rabbani amma zane yi doktor wuce alaci da na yawo wuce ga ajin gani ga iman wuce ko ashe zai ji kafin zai da lakasin na litafiwa sai da laƙas layi sabon bu man da kala fil ilmi wahada wa kharaja wahada an ga ga da katon bugin ga ci ya bugi man da kala fil ilmi bila shayki kharaja bila ilmi an ga ga da katon maje man ya nan ga ci wa da kiya nan ba da ilmi ya o maga ji kato a ji kaji kara kara yankin na libitu mu hazu aka illa wa ga zuɗe sai ka ga ga zuɗe sai ka zana ga marra ramal ilma jumla zahaba anhu jumla wọ́gá àjíkà tó ẹ́ mọ́ sáájú wọ́n jẹ́ ọ̀nà kó wọ́gá àjíkà tó ṣe lókùn jẹ́ kàtúnwò ìjínẹ́ atamuru nan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa wa na ko akhilan bayani وعرس وكبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني وهو وقاعد كاتنا وعد وكري وقاعد wuji na wuji yi wati a kuri ji wọn fọlọci wati ba a sami tiki na fọlọci wati ba wa shiye a bata yawa kibo a sabon joni sanu cewa da yau ga tuka wulin mukanta na ya zawa zan sanu cewa tun ribi jiji ya ji faci wani a kusurgi bai wajen lagun sunan kirin fata kiyo wasu o ta yana ne wani da sai manyi na waka ne wagan na jisai na wagan na na da annan kufi tishi ba na tobe ki na na da ka assignment na zabe da ba ka kishi na wato da zamanin ta ji foganci a dai manjin nan bo ibn hibban kun da man 2000 mana yi juki nan mana yi wuka fi nan wadai zauna mu je mu shiyu kulkabir ya limamu za a ji mu je da ji sun ne mai yushi tsawa wuji giya wuka wuji ibn manda fáàzù ìyàbò wòye àṣìgbògútí báwọn èlò kàfin yìí àmá kààrin ojú ṣíṣe ánú kángáwọn agúgbé àṣìta àṣìta ní àṣìta oúnjẹ tí ṣíṣe alẹ́ nẹ́kún rà àpò yóò lítà ìpọ̀ tí tóòrì zamani eh, na tún ààrẹ implementi dínà ní ọ̀rẹ̀ adẹ́mọ́jì dábọ́lẹ̀ èdè mùlá zọ́mẹ́ ṣí kún ló ti fẹ́ jù kàkiri ẹ̀yà ṣínú tàwà ìgbìmọ́ dàdázùn more than 30 something farsa 30 something that's a kilometer débẹ̀rẹ̀ kìtì just fata ba kiwo ilimin ọgọ́lọ́ àdìlọ́ ti fi tọ́lẹ́bìlà àjí fi hàn kàfí olùbọ̀gẹ́dájí wọ́n a fi látàrí ìrí àwọn káàkàkà ẹmọ ìkẹ́mọ ìfẹ́ dàtù zàzà kai bi yadda yi man wa kun daraja wasu ya yi ilimi zai ji tukatun zai ga karbi kallon a sai maju waka fadil jali aran ayat tabarra minu mawafi kuma ku aibu ya jali ki na kawo ga jali ga jali ga je cin don don ga jali ga ga wai ga jali ala ka ka fati mu ba mu ga ayu ga jali ya mu so bace eh sun duga madolo menu wani ya ẹgbọ́n ni ko dọ́gbọ́ wọláì ilimi is good to ngole to wajin aya wa to majin hadisi ya oge ilimi guda oge chimale wa notice yango chizan duru to buji katon nga to ba ze ji katon wa to ga alamu ya so sai jibe lawun chin hmm. medical doctor waje a ijayi waje medical doctor sun ciwo sun yi ko? bando ne ne ba su wuce ji lalace tun so daga na yi yau ili ne lasa je matsayin nuna su kuke shi ɗan shi medical doctor ndoci lab technician wo ndoci le kuma ba wa lo ndoci kaza kaza ga ni ba ta kaga sami do to fe to ti unya acha nbe to so mo ara jo le ti ti wo lo nga paramedic awu yo ni ki se paramedic ko ya ki se paramedic awu to amma ba ta ti wo wa ga so fe tun be be ji katune unya acha staff ko ku ji na bare

ya zaji dabo ne haji to kasuwa ne ba a rike ba bari iman na mu zai sace wani to ta sabi lawan wa ko zuwa da kure da tunan ga kan yikin mulashi mulashi ya wani tugu shi ne kawai shi leburo dole ko ka daga babuwa dole kai ilimin na ma ji amfani fa a ga ganye zan go ci e ce yo so e kai ya tulare zan go ci jana ya kuga da huce ni ce gonne ba ta fi daga kiwa da ga mi to ka hutu lare zo da ajo gbogbo ba ji na ji daidai katin a mai ji sunna da jahilciya eji sunna da jahilciya eji sunna da jahilciya an kiricinta gande ni goze gande gawaji sazen gande lokacin yiye a ci soyi wa man na jiwa da ji katin da yi nan wafi olo ba man yala katin hawa kuranu an san maji usulu salata kawai da arba'a kashi shubuhati kitabu tauhidi wasitiya tahawiya hamawiya arfilu arba'una hadisi umdat lakami bulugul marami riyadu salihina luluwal marjani har felu al'ajrumiya mulhatul irab qatrun nada wani ko arjiyar ibn maliki har yi ni kara kara kara kara kara za ka iya

ibn abdul barra al-imam tahawi na wuci ko wuci ko shi na ni na tarihi jo be tarihi musulunci da ne ga e ku ya ni wele le ga lela kana lela da ba ji amfani katun ta yi gbogbo fi sabilillahi ẹ̀rù gbogbo súnmọ́ oúnjẹ sọ́wọ́ adé ìlìmí lókọ́ nínú ẹ̀rù súnmọ́ ìbẹ̀já àti àsúnmọ́ sọ́wọ́ adé ìlìmí lókún àdàjíkà مثال وقال الإمام البربري قال ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب wanda ilimin gaya waje ruwa duk dole littafi duk waye wai ga ga gaji katu ma hani ana wai ga wani dan bidiya gashi shi mu sai ku takada za mu ga waje ruwa duk bidiya mun wai ga na la justify ga bidiya nan waje na ya bona ya bona ngole wallahi mutuwa da gaskiya sanin wani ga wani wani ga wani ga wani ma mutu imamul barbari ne ga hanci na zamani yi nga irasul hanabila ti fi asu ti shi hanabila ya fata ngo especially bagadado ka zuji katuwa Taima kun dan jubar ba salamu alaikum ila ilimin takunu bihi imaman na wajen Allah ma'aimatan yadu na bi amina lamma sabaru wa kanu bi ayati na yukinun wa yati imamuhi lamma sabaru kafuna akuri jina wa kanu amma sai bi ayati na bi ayati yayi na aje gaskiya wa daga bil ilmi wal yaqin tunalu tu fi din da ilimi da yakinu ne da laje imamu da jini wo ta wale gan ba nun ga gaye waye ga ya ilmu ga fo wa ga yaki ga zo daga ya jalu ga wato wal ilmu daruri ilmu daruri ma imam al haramain ne ga ko mm. ngai ma la ya an nazarin wa tillalin ngai yana wa da de bukata ya wadoji an nazaru wal istidlal wa wa yana ko kan ilmi al waqi ke min hadu faruwa da yi dal hawasul khams gan bai sense organs wuce na ko mana gaba wucin ne zai lawo na zahira wai yangar a san uwo wal basar da bayani wa shamu da yazo wa kai wa zauku bai yazo lawo da gulomi wal lamsu da yazo lawo to ne aw bi tawatir ko na so jama'a kamar gubiyo ne amma ilmul muktasab huwa al-mawquf ala an-nazari wal istidlal ilmul muktasab ga ilimi na is based on an-nazar wal istidlal ya an-nazaru e kile wal istidlal su dalili waza nole il nole ade ilmu daruri amma da ilmul muktasab ilimi shi dabo na wunde bukata yazo ga da katu dan wuri jijanin wadda ji gido bikin ma wani wasu kawai gidi zabo alakin ta wani wuce kuwa biki ba sai na biki dandan kun ji yawa da jika tun kayan gan an ni kemi ka kaze ji o ta gan wa so ga na so ne kan gawa dogon na nu e da no ta o ẹjẹ́ náà ṣí wọ́n tí wọ́n ń gbèsè tó pè rẹ̀ kí ọ gbàgbèsè láwà látò òrìsáàlì kó ẹjá ní owó ìbèrè tó kàkà ìbèrè ní ìbèrè ńlá ní àjá lẹ́jẹ̀ bukata ẹni fi náà ọwà tó ẹnà wọ́n náà

wane ne ilimi na shi ilimin daruri amma ilimi ne muktasab na suku na ilimi na da bukatun annazar ibati ne wal istidlal ne da dalili wa zai ma falla lai kaza bi kaza bi kaza ngo ne sauka da ji kasu hajji ganda ifradu ko tamoti ko kiranu na sauka da ji kasu shirutu la yayin lawi ilimu kino sidku mahabbatu in ko hmm. mahabbatu in kiyabi ikhlas al alkufur bi saguti da nutsi na so gada jikiyo so gada ji kasu e bi sen nya lula bori nye bori je ni salla na so gada jikiyo so gada jikiyo ne yiri ne ba ne tawakkufu ala nazari wal istidlali arkanu musulunci gusun arkani imani gusun maraki dini guta na da bukatar yi so gada ji katu ko ruwa ga kazan nifa kwa ga kazan fusu kwa ga kazan jahiliya ga kazan na zaba da ji katu na yi ya tauka fa'alar nazari wal istidlali bai wuyo ko? Wole manyan usulu shi, ila eh, eh, ilimin ga guba. ada ilmun qadimun ilimi na dungu shi ngai ilimi ya tsoyici ba ga gana ko ilimi ya ziyo ilimi ya tsoyici alkadimu maji suna ya alkadimu jiki ya suna ya tsoyica ilimi ya tsoyici ko amma da ilimin hadisun ma'ana ilimi na gajikiyar ilimi na dangoli a wuce bai gbogbo to ilimin hadisu ilimin na dabula a cikin dabulun ga ilimin halitta shi to ilimin halitta shi ganin zukunci shiga gan gufa cikin ya yarda daruri da nazari yau ya na ko wa ilimin daruri na ilimin na bukata ka to bukata yin dalili waza nan kai kawo ga gawon waye bukata wọn kawo ya yi fa bayan gugu ìmú ti yíò wọ́n àpòmí àgbẹ̀mọ̀ ní ó dáàbò àwọn àpúgbà tó ṣàláwọ́ kọ́ ẹ̀tẹ̀gẹ́ ìwò wáwá ẹ̀fẹ́ ní wọ́n yà lójá ń kẹ̀lẹ̀ àwọn ti dára gbogbo àwọn olóòrẹ́ kó káwà ẹ̀jẹ́ pé tí wọ́n àdàwọ́ pọ̀ tí ká kú pé lókè wọ́n dé ẹlẹ́mẹ̀tì ẹ̀ fi ewu ń tẹ́jú ra ń dáná kọ́ ń bá ṣiṣẹ́ kí ti wàárí àti náà gbẹ́gbẹ́ta náwó sáàndì náà tó jiná wọ́n rí ẹ̀fẹ́ ẹ̀yìn wọ́n yé mai da ji katun da kawai da yamman shi mi ji kaza kaza ne da bukata ilmu daruri dai bukata na waga ne e, na mun ba da su ga nan ba waga ne sun ba da su ga nan sun ba waga waga wannan man su ga nan ne kaza ne na da bukata kafin wani ilmu daruri shi nan wale ko amma wale ga wani alhawa su ham hawa su bututu a zahira na ci filiyonin yau ci diga a zahira ebo hawa su yanni nan waka sai na da yanzu bane ga hadisun nasu na ko ya hadisun nasu eh, eh? eh? eh wato yiri wato wato zai kwayan wacce finin wani wala zuci yaro mala lura tunari nan su nan ko hmm. ko ilhamu ko almanam ko nan wale filin da ci nan na jidiya intanet wani kiyayen wani zuwa yi rubuta na ko hmm. wale yau a ce mai da ilmin muktasar wane ne ilimi ne muktasar guna wal mawkufa ala nazar wal istidlali lai ilimi na kuje bukata ya ba cinye ganin da dalili wa zai nan yi ma'ana ilimi wani da bukata ya wakpaye kuje bukata ya katuji gama lahadi ga innamal ilimu bi ta'allumi ede ji katuji ede je ilimi ne bi ji. wani ga wata kulawo yóò alimu kún wọn láwò èdè àfúnnà sòkósòkó máa yẹ ìlú rẹ búkọ́ ìjọ sòkósòkó àti láti fàṣì máa láìní rí àmì àmì no alẹ́gbẹ̀ẹ́ ìnáwó ìlímù bìtá àgbèrè èdè ìlìmì gẹ́gẹ́ níbi kàtújí no da yau wale ilimin na shi wale gani ilimin da an ji jikiya un ga gaji lawan nazaru yani an nazar ganci na masu wal fikru fi halil manzuri fihi ngai wa pa yatin haliyan ko cile lo bayan haliyan na wa cile nan wal istidlal ta na? tubana ngai ya dalil ne kiyo al istidlal ne kiyo talabu dalili wa dalili wale ya nazar ẹba láàrin tí ó ń gá ẹzù tí ó lébè yíyàn máa ga guba a dé bil aini a madi annazọrù bil kalbi wọ́tí yọ lébè yéèdè wọ́tí yọ lébè ẹgbẹ́ wọ́tí yọ lébè ńgá ìwọlé yọ yóò mọ́dáná annazọrù bil kalbi gan ti mọ́ sukun wọ́pa ẹ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ tíyẹn yẹn gbọ́chọ́ wale ga annazar a amu minan istillal wale ga dalilu na huwa al-murshidu ila al-matlubi lai ina wuza gwaba da bayanai da jiki nan ebe wani ko ya dalilu ngamala mini dalili yaman ya usul ngamala mini dalili yaman ya usul jo azahiru wal muawwal wal qiyas ba ta ne fibo amma ulama ul kalam shi ele ribe da takani al yaqin ga al qatwi ga wazannu ta juyizu amraini ahaduhuma azharu min al-akhar ko yana yi yuzannu na lambar guba dana nimi ni ugo tiye gani wa shakku shakka ma tajwizu amrayn la maziyata li ahadihima ala al-akhar eh guba dana nimi ni wode ni de satake ni wa wale daga babon no ajiman gyara ebe na ga ba na manjiran tajwizul amraini nan a ga zonnu sun yi gani tajwiza ene dai zaɓe ga mini ya zonnu nan ene dai zaɓe ga mini ya guba nan in yi na marju ne wa misali ki sun na zanen muhammad ko ahmad Wole ko waga ga muhammad ko ahmad ki retiye muhammad na gano ki me retiye ahmad na gano me le ga retiye muhammad 50% retiye ahmad 50% na sai shakka 50-50 shakka ki yi suna da eh, mai le ga muhammad ko ahmad ki retiye muhammad na gano in eh, mai lega ahmad wala 30% amma mai lega by 70% je muhammadu wayo gole 70% na ogun muhammadu ba na zugun gole 70% na ogun muhammadu na wuce sai zonu ya amu ta tirajen mu ko laji ganewa kyau ji fahimta ki rike zonu eh, zonu shakka wahamu ya eh, wuta da ki rike in practical yóò hmm. lé ní eh, ìdàkejì láàrín ìkìlẹ̀ tí ó ṣùgbà àmá wà mú ìṣòjìjì yìí wà mú ìjìjì sí ilẹ̀ tó ìlú pẹ́ntì dáa ní ààrẹ gan wọ́n tí ẹkún fòlá náà mẹ́lẹ́rẹ̀ 4,000 kú mọ́ jí 4,000 ẹmọ wà 4,500 kí ti tó ogbó kágun ní mẹ́lẹ́ gan by 60% kó by 70% 4,500 wọ́n ti gbó kágun ní olè 4,500 náà tó rẹ̀ bá ní ìzọ́nù fọ́ sọ̀gẹ́jì ló ti káyẹ̀ tí wà á mú àmọ́ rẹ̀ wọ́n tí ó kún ọ́ mẹ́lẹ́ gan ko 4,005 a sa'in wuta ebonin a shugbe ni 4,000 maki a shugbe ni 4,005 rugo mele na je 50-50 sato ti mi wata nufin shakku gbogbo ya na mm. a shawa ne da shakka wata kakunan waye 50-50 nan amma ta kuna ni ga ganni ni ne guba wuce na bai shi kano nan yana to gana ga ya zonnu na to mai jitan gini wani ga ya kiyon ga wahamu yana na wala ne ilimin logic a ce mai ce kiwo ta mu da wọ́n hmm. lè kó wà fẹ́jọ bá ti kílà gẹ̀rí ní gbátà ló fashion wọ́n bẹ̀rẹ̀ láwọn gúnrúwọ́ bàbá ní wọ́n àdíniyàn hmm. ìtẹ́jì ọmọ òzílà ilẹ̀ ikùn mìíràn bíkù ya mẹ́tú ẹ̀ náà kí ní annabi ga taraktukum ala al-mahajjati al-bayda ne ya ta gwen goro lailu ga kana hari ha ya shu jiboku ta da shi gidona la ya zai gwan ha illa haliku zanu ba fasir gwa ta zanu gaji halaka nan sai wo do ga wasu aya wata wasu hadisi da wo di ke wo di dalala tuji be do ma tinye cike su wucin do be wani no la wasu do amma la be to ga wadda na na yoruba suna kawo gana gawa a gangan a ji ni o bi kí á fù ọ̀bẹ̀ dà tún lẹ́ta fùkọ́ ngálò ìtàkẹ́ jáàlù lágbó hmm. wà ń tẹ̀kù hmm. umala itimalu umala itimalu gafe da da jiyayya wa hukunci ba karawo ma a consider yin doce amin ebe kibo wace zai shakku wahamu kaza yoli wadda gama bai zo ebe ne zai ga gani wala ma'ana kama eh kuje ya ci malu yan wulanawa ba da ya ci malu yan wulanawa ɗagu yau ko daga mm. ganci zugun ebo ga ke gato ko wa waya go ko ji ka zango wo je ke ga wuti ru mbe mele ga ni mana u je na ti ti wa u to je pa yu pa ko ga se le na se na lo ga la ja na a go ya le na ba wa lo ga la je ba ka u to be so so nu ga lo ji bogo ama wo wa ga na ga ka ko lo ga de to so na to fa fa ta ka kuyoko mangole kandochi e use yezon as terminology amaye kini wọ́n pa kandocho no katun ebiloje you see more of inshallah ga wa ilmu usul al-fiqh ilmi usul al-fiqh ngai turukuhu ala sabili ijmal ekuji adunkule ma ne ko fikiwi ko je fikiwi wa kayfatul istilal biha gangani de termina wa da wati gula ba wati gula aji dalili na wale gannana wa dilai da sifa zi mu zi mu fitiyo zi mai mujtahidu ebe na ilimi usul wa ilimi usulu stodi daga cabo hadda zuba so maru ɗaya wuta nini ma'rifatul adillatul jumaliya ma'ana adilla ne shi mujmalan nan adillatul ijmaliya shi ko yayi alqur'anu sunna amu khasu mutlaqu muqayyadu ko da ne ji lagwawu ne ba ci kaifiyatul istilal biha kwai ke wale ne laji dalili na kafu na amu da khasu zai gungo na ke wajiji na kafu na mutlaku bai yadu zai gungo na ke wajiji na kafu na nafsi guba gashi shi mai gungo bai doji na ke wajiji na ki shirutu yana fi ku gangari da mansu ku yau ga sahabin na dana ga sahabin na dana ga eh ga na dana ga ke wa jin tarji uji takanu bono yo jana ko na dana ga na madana ga mu ba ke wa jina e ga na ne bi ga lu mu na dana ma na ne ba to jina wa ke bi na to a ne ba to ne ke wa jina yo le ne ba te ga ke kai fe ku istilali ngama lawa do gan fuji ni jaya ya ni ni jadi si an gake iga kawai ha wa aya je gani wa mato hadisi je ga shin ke wa yuzi aya bi hadis ne bi oda du su ne ba ju su itiye ne wa ga wa eno lai kayfiyatu istidlal wani yake da hudu guba ya tafi marifatu halil mufti wal mutarti ya hali ya zana ya fatawa nan gangani biye da na otu gika ne na agwa fatawa nan zai mu fito ki dan je fatawa yo ki sharace ga na ya fatawa nan ke ijtihadu ki shurute idiyo ki sifre da na ijtihadu nan ne za mazu mazabin maza mazabin da ciwo kashi take nan wale

ya ba ci kaifiyat istilalu biha ya ta ci haliyan mufti wani ba al-mustafti e wuta nan ga mainly yana ilimi ya usul fiqi ya koyi kano wọ́n gẹ́ àyàkó ọ abu bí ó fi ìgbẹ́ ní wọn ga chule ba ga wọ́n ga fiyo na ga wani daga tilikin alkitabu ma'ana alkur'ani wanda ke alkur'ano ke mace ke madani wọ́n yá àkó tí a ti ń kà ní tí a ti yà áfítà ìdúró kí n sì fẹ́ kàn lọ wọ́n yá ní àkó wọ́n lè almost formally jẹ́ olùmùlùkúrá ní ní agbó tìrì tìfi ní wúṣọ. kí ẹ súnnà kí ẹ àdìsọ kí ẹ tí a ha dùbò tí mùtẹ̀wá tìdùbò àsáàmù yá tó mọ̀ṣúrù tó tó garibu tó

ziji ko kiyaso kima la ci go ziji ma kiyasa kima la ci go a sai jin na ji a cajin amu khasu and the rest ba ta tutu ne Allah ya samu dace wa alayhi banu jiga listin listillah bihanan nawa ne ko bi ma na nasu shiga da bi ko ga mutun nasu ko amma yanzu lagu kiyasu ko tudu payi nasu macina ni wa jiki an hmm ala jiki ya fa iza warda al-asr so kwale na ta يجينا كاتب بروغنشي قال الإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان اسم وفعل اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في في مصطلع عليه في المخ... في المخاطبة والمجاز ما تجو ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية والمجاز إما بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقضى banga fa amma a samun kalami amma e yi gaji ya gan ko? fa a kallo ma ya tarakabu minuwar kalamu any lowest mucafo mu ya ne ga alkalamu nan gayi ismani sun na guba au ismun wa filin kuma suna ganin ya fili au ismun wa harfun ko masuna bi harafi aw harfun wa fi'lu ko ma maharafi da fi'li ya gaji da wannan na ji wanda ci aji da manyan sarauyin wal kalamu yankasimu ila al kalamu magada ali amuru ajin wa nahyun ya lugwa wa khabarun ya ya labari wa istikhbarun ko to wa labari wa yankasimu aidan ila alkala ya gada tamanni ɗazu babu wanda ga da ribe tsakani a tamanni da rajawu wa arzin wa kasan da alayawu da wani bai kuti wa min wajin akar yankasin ila hakikatin wa majal wale ya gada a cikin gangani bai majazi da ba zai shiga majazi don wani wala hakikatu hakika ma ma baqiya fil istimali ene zai lutun da ya tuma yadda bu ala mawdu'i da da na lauya nan zawangi is zawangi ko nangi is nangi imi is imi yawa is yawa yi zakan yi is zakan yi wani ne ake kau wa qila zan da ci maga maktu'mila yana ji amfani da yin fi maslaha alayhi fil mukhatabati etiya kakuna lo ga gane ke je ji gane na gane wo yau ko wal majaz majazima ma tujuza an yi, nan yana zaga la wa ma hufan daga danin gwanin ya za shi ga zawon yi su ku dabba ne gaganin da wani hakikatu hakika mun imma lugawiya imma da hakikatun lugawiya ko aw shar'iyya ko hakikatun shar'iyya aw urfiyya ko hakikatun urfiyya ka ku ne feji ka fiye risalatu na sifa fil kawai fi kyanin bayi la bi na ko hmm. wal majazu majazi ma imma ya kuna imma an ya kuna bi ziyadatin imma majazin da da bige aw nuksani ko makike aw naklin ko mamumu ko lila a wusti aratin kwa mayan gafal majazu bi ziyada a ga majazu ya bayan ziyada ne kawo ta'ala laisa ka mislihi shay'un eh da bane da shi ta ga kafu ya ka na gaya ziyada ne babu babu ko zai shi maga majazi da ba ya zuwa ga ziyada doron na abin da bai ga ga ba ni ko ɗaya da Qur'ani wani ziyada na ruwa no problem ne a gannatin ziyada ya ga su mazi wani majazi bin nufani a magajin majazi da bana diyana ya ba nu yau karya biye ne gan a ga wasalil karya bi ma'ana wasal alal qaryati yin da fi shi wani a to a ala wuce waya na yi kusanu anin Wani majazi bin naqli a magajin al majazi bin naqli kalga'iti ya alga'ito shekata ya kuruji mina insa ne tiya daga baza wanje wani no ne ko asali shekata ne tiya ne kaza an yi nojin gai ga alga'ito ene ya alga'ito larabci ne kiyo dana ne ike bushe nan daga ne zaji ga wa ji kwata kawai wa duk wata da ya wuce yi luwa a sunar da na wuce laya yan tun wuce na wani lo jaron gala su wato na kuma asinar da na e wucin mutum daga suna yadda na wucin da ya tuna za wucin sai wani shi ba wucin wani wani tiya wani wal majazu bil isti'ara amma dai majazu ya isti'ara ka ta hala. jidaran yuridu an yankada. jidaran ci ma yuridu wa an yankada. kun ga gbaya abu da tafi lalazin jidaran kara yuridu an yankada. wa kun ga jiya wa kun ga a ganga kana nan ƙungiyar raya kin wuce da iradatuwa ya bugon majazu zo hmm? so wale gan ba wani na wale gan kamar ilimin balaga a agana wannan hmm. ilimin na umar ya ji ya gana wannan man aga difan ya alkalam aga ga alkalam gai allahul musidu fa'idatan yaqtulu sukutu alaiha ko hmm. lafazi ne zagatiya umadi amfani na wagu ga wacce sun zanduwa ni ga wani ga lafarin ta mu ga gumi wani gai ga alkalamu gwaji gani ako? omale gan ekwan na shi ya zaja ga alkalamu ne kakayi ya mafari ala da bayana e form ya alkalamu nan wa no le ko mana e gana ga gunu ci ga fan labe nan wa le lo lowe fiye na wa ne za a form ne kiyo e guba hmm. mana sunna guba hmm. al ilmu nurun hmm. ilimi aturu al ilmu mubtada nurun khabar Allah wahidun Allahu mubtada wahidun khabar Muhammadun Rasulullah wani rasulu ya khabar Allah ya ce mudafi la amma Muhammadu ga kiyo sai mubtada ne guba الجهل داء الجهل مبتدا داء خبر ba shi kenan ba hmm. umma na ɗaga hmm, kalimar nituye ma ga alkalamu ga zama na su ga kul ji kom na ki ji lole ko ga kul ko kul ko ijilis ko kum wato ne kalimar nini na alhali wunji kalima ya kalimar guba yau aje domin mutafiru na sogun ne. kun anta na kiwe kun anta ga we ijilis anta shedu we yau ne zuwa ko wale domin mutafiru guta guni yubo ebogo wata ne eh? ya ga wuce ci zahiri kalimar ba ti ne yau tarihi wuce ga ga wannan wuce kalimar jiya yau jimiyar ɗargu yau zauna ne ko man mai daga ismun wasi wa harfun suna gangan harafi kuma harfun wa filu hmm. harafi gangan fili wata ɗaya ga guba na dan ne na ji man gyara nan a ga ya balaga ji a ji kasu lalar tilo a cikin jirgi nan a ga ismu a ga gan kalamun fom daga ismun wa harfuwa a maje daga kalamun fom daga harfun wa filuwa ebonin a ga gan kalamun fom from fi'ilun wa harfu dokun don doyen majijin kamu gannan lalata ga ana ga makama unakin lam yakum unakin mufiya a ga lam harf yakum fi'il ebogo kalim ajiyar so kalama fo ma'anonin lam harfu yakum fi'il ẹgbẹ́gbọ́ akẹ́kẹ̀láàmù fọ́ọ̀mù from harafi wani mai fili mai cikin no ya kuma wuce wata iliya da kalimar ne wajen kalimar ya ya kumu filu mudari fili ya mudari na marfu na na majizu na da lami alamar jazmuci sukun amma fa'ilu idoniru mutakiru domiri na gunin bane takadir wuce ke huwa wato huwa ma domiri yo domiri ma sunnu yo ashe na fomu ya jumla na bani na wuce kiyan wuce harfin wa filwa kawai ha harfin wa filu wa ismu kuyogo ma'anar lam yakun huwa nílẹ̀ lọ́tọ́ ajíbà gọ́dọ̀ nukọ́ na based on classification yẹ gane jide mayan balaga bai na wuji e ya gane ana a ce da classification woro e based on hali ya zane gaggana ya e gane zaga ga ya za wula gaskiya wo umar lagamana wani ga alkhabar amma ya gane raga ga yaza wa la gaskiya kuma la ga mana ne ga giyo ga eh, ishawu ba mi ga ga waga ji tuwo da ga mi na na jijin ma zo na na wata labari me yawo ya mm. eh, ga mi na ji gaskiya wa ma ji ga mana ko mm. nígbà tó wọ́n gan-an. a mission ẹgbẹ̀ ló lájọ tí àwọn mọ́lájí ó ń gá ti déédé gẹ̀ túwó ó ti gá méjì gọ́ náà yà sílùkù òmọ́gẹ́gẹ́ tẹ́bẹ́tọ̀ àgbóní tó ó ti mission aláàjá ní mission gáyé kí o ń gá to alkazibu tọ́nà tó àlá sílùkù wọnà tọ́nà tó àlá kazibu wọnà gúbà bú tí ibùdó kábọ̀rọ̀ alƙur'anu kalamullah alƙur'anu ya zato ya cuyo muhammadun rasulullah a nan mamarkicin ya tsoci unguyo alkabatu ƙiblatuna ka baya ya alkiblayen yango shi nan na lagaskiya wa malagama na wani to ẹgbẹ̀ na gan wa ga na ta isha'u daga na lafili kuwa ha daga mane nan lafili ko kuwa lakas wani sai haba amma isha'u na lannawa nan ke yi wayo mini haɗe hmm. ke yi wayo masu kaki sun nawar masu sun ya gane mi gada na habaru ka wani habara wani habara wadda wadda gaskiya mi ta bani hmm. ke yi wayo ilé ẹ̀kọ́ ó ti wọ́n gbá yẹ́gẹ́ sí àmì tán ẹ́ ọmọgbọ̀gbá yẹ́gẹ́ mọ́ lẹ́mí fún ah níwọ̀lẹ́ ó jẹ́ àlákàdé wágẹ́ sí àtàkọ́ àgbẹ̀mọ́ náà fún yà ní ìṣáwù náà ó ní ọlọ́jìká ní wọ́gẹ́ ti bàlága á ní bani la kuru bi shimali e ga giye hmm. kimi ejo nali to nali na ne ji da anjo to kuru shimali e ga giye da gwafi na mba nali yemi na ga e ga siya kan ga mun no adeno lana ngore insha e ubon da so ya tamanni wa talabu ma la tum afihi aw ma fi usrun ngan yana eze wayo wodi ana ko amma mun ji ga wudi je on do ga zu talbani ah, ya laita ni mutu kabla za da ya ga na su kalin bani nana Eh? kana ba mu gani ne tamanni aja al'ardu wa talabu bi rifq tazu wa ne kin eh tazu wa ne kin tazu presenting tazu presenting baba no ga ne kin wo waya ma da sauki wo waya da to sai wo waya da ma hutu mẹ́jú wàtẹ́rọ mẹ́jú ọmọdún lẹ́lẹ́ ṣí thank you very much ajá alkasam jẹ́ alkasamọ́ alhalif ẹzù jikú sí tàláàjì láti dán na suna mọ́kù tàláàjì e na kasam wọ́n jẹ́ kó na ipáta ikíọ àtàmù yẹ́ gẹ̀ẹ́jì ewọ́ kakùnà ọgẹ́ ìgbẹ́jì kàtúnà wọ́n yẹ́ nẹ́nà nana aluwa wani gawari nana babu na waga wala gaskiyo yare nana wani gawa babu gawa ga ce da biyan na mare nana kuti na mabi abin ga abuka wala abuka da kagwere ka ladi ganewa nana umarni da ba su kowa shi kirin na umarni na ɗan na nana zakazabe zakazabe na ce zakazabe zakazabe ne tiyayo e e e ya bugo kan gai amuru waji amuru ya wajibi ya amuru ya dole ya dinki ma su ma ya su da guba eh amuru ci na gare amma zanin ne wa na la amuru na jira na ba waya ga gabe zanin da bidiyo ne bugo ne wune tona gure wune du'a wune ya komani ya la <laughs> bẹ̀rẹ̀ yìí jìbẹ̀ nígbàkó hmm. ẹ láwọ̀chà yẹn lẹ́lẹ́jì náà ńgá dáná já ẹ kí yẹ ọrụ lẹ́lẹ́jì bẹ̀rẹ̀ ní ọgbà hmm. hmm. ní ọdí kí ọ báyìí lọ́wọ́ lé order classification jẹ́ ìdánwò náà mini classification bí ó ń gò lé àti àgbẹ̀gbẹ̀dá ti bá alìmọ̀jáàzù alìmọ̀jáàzù láyé wà ìbára tó annakle ìkàlá ni a máa náà wọn da ga lauta na da ma wani ko munasaba na tsakanin bauchi da doshi nan alakikatu ngai baka'ul lamzi ala ma'anahu al-awwal lafazu da bata ciyana daga mafarin wutanin shekul islami ibn taymiya wani gan gan sai ala kika to ga kadi yana biha al ma'ana al madlul alayhi bil lafz ala gauga ala kika to la ma'ana waye tiyo yana luci waye bai lafazo nan wa kadi yana bi al lafz dalu ala al ma'ana wa kadi yana bi nafs al adilla wal mashru' ala al lafz al fi ma wadi'a lahu amma yana waye daga nasu yuzi eh, ya ga ala kika to lafazina yana da lafazin na nan gawon gawon lokaci mu amma a ta'awil fa nafnu lafzi min ma'anahu ila amanin akar fasik wala ga wala tun daga yana manu yi no da mana jamana na ci mana yi ci ka tun ga bilu ya da duba biya al muawwal ta'awil kiti yo ta'awil kiti magiya wuki ma ta'awil gan ẹgbọ́n náà zanúròtí ẹ̀ yúzi di wọ́n ta àwìlì ya tààrí zanúròtí yúzi ẹ̀ di wọ́n ta àwìlì ya tààfíìlì yóò jẹ́ aláàlímọ̀ ta àwìlì láti yọ̀wọ̀ láti tafsiru ta àwìlì mẹ́ ma ẹ̀zọ́ bá yẹn yẹn nga mala ibn jariri atobari wadar ba ta zuwa ga e ga yace tawili aya kano wai ga ga ga wula wu daga ne aya wuna e ba da ce tafsiro ga wai padon nore tawili ayil qur'an tawili ba mai kiyo fasara ko afi mai yuzu ne biyo tawili tawili tawili kuma dogo gashi gashi gashi gasha eh ne tawili shi kawai <laughs> so hakika shari'a kula ma'ana lokaci ko daga hakika lo na daga hakika yana da cibo lo ma'ana lokaci ya shari'a har tuba abu na suku na ji nole na akika ga ayu to sai bai shari'a ba wani majaza yawan da wani akika ima lugawuya ima shari'a kuma urfiya amma lafazu cikin zulawun ciwuya mu ciwu da gawa gawa mutu zuwa iriyar lafazi na nan dolaru yo ko kafirci ko gama na ebe ba lawan da majazi yau na sai batilu a tun zamani a nabi da sahabi a nabi shiga zahiri aya cinan ko zahiri ya hadisi ya nabi za a san da muci na gan waji ma ne kafirci ko ya ge ko gama nan na ga hankali a ji gane wuya ce zahiri wuce ba na ha ɗaruyo ebe ko asali jimila rabci oyin dole ya ci a cikin rabuta wani yana ko? kaga ga le na mutun daga hakika wuce wa mu daga hakikatun lugawiyo lo ala hakikatu shar'iyya ko ala hakikatu urfiyya wa mu daga ala hakikatu lo majaziya lo jira na ko e bogo e e yana gama jazi na mudan sunan ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ba a iya no so ga majazi na zai wuce gama jazi ga nan mutazila yo shekul islami ibn taymiya ga al-asl fil kalam huwa iradatu al-haqiqati asali gan wala-wala ga iran a ke ga da wani wa da yi matafuka na yi nasu jami'a fabi lugati inda ga yi na zuwa an ji fahimta daga shi fata kwata nan fa'ina maksudan lugati la yatimu illa bi zalika e makasud ne to jimi wa gunya sai da ne wa mustafa fi mawadi a magana sai da dalo jo kakai tambi rodili la aqili volume 2 page 4 87 mashuru mai lube da shirin ya adwara ka ta yugo page 106 ko a ga yana na asali ga ya laji ga tuwa ji makasud ga waje fahimta ko mm. amma ga gazuniya na wuya ji fahimta da kiyo a cikin number 2 ina zai ta gabe na kawai lolin gaya a kikayen fahimta a kikayen gari ba ya ya ce ya ta ci ya zama gaga ya zaga gaga ya tiya ya zaga gaga mun wuji gane wani a ki kake mina zane jiki na zane gauna wajen ganwe ga wajen ya fada majaziya hmm. wajen gane wata mini gana bi ma'ana fasar ga mu daga alakikatu lugawiyo da ku alakikatu shari'a kuma fasar ga mu tun daga ma'anar wotu to da ma'anar sentence yau ne ko a da alaƙiƙatu lifradiya amma da alaƙiƙatu tarkibiya alaƙiƙatu lifradiya ngayi ɗaya eh, ga ci fi word to word alaƙiƙatu tarkibiya ji jiya abubu da sentence wani yana ga gobe ina kwana ina babu don kwana ele babu ele don ngole aka ga wallan wala alaƙatun ifradiya wa ji ganewa wai wani wa lama na biya ina wi kani kwana kani a lama na biya amma gufu da bai jeto ina kwana ke yi ina kwana da lufiyanci yau kube laji mm. wa gaji ganewa wani gwanin bani da alaƙatun tarkibiya ko ladi fahimta ga nan misali bani hadura maut hadura wube mautu susu Mutu zakaza da hadura maut fuda susu be fuda su yi wewa kan kiyo Ko sí déédé wà fún ló ní àdìràmóòtù náà gbọ́ yóò rálá ní ọ̀dá one by one ma náà tí a àmọ́ kákùnrin da tẹ́ dọ̀dọ̀ lọ fún ní àdìràmóòtù náà tún na ya ṣe rò kí ni good kó o ti fẹ́ dágàn nìsáàrí gbá ní èyí rí ní ṣìṣì mi dóòrò mọ́ ẹ̀dí kí ọ wẹ́dán so hakika ni gan. ave gagabe sai coordinate fahimta ya ga fiti da ga kinyi wọ́ọ̀dì da wọ́ọ̀dì kẹm ní láìpẹ́ tó wà ìjẹ́ da, ọ̀tọ́ fẹ́ di kí ọ̀tọ́ fẹ́ di kẹm ní líǹkù bẹ̀ yíò èjì wọn ẹ̀dá àtàndà ní a, ẹ̀wọ́ ẹ̀lọ́wọ́ àti ẹ̀kìn yẹn wọ́ọ̀dì lóró wọn bàí wọn kánú ti bẹ̀yà ní àti yà fẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀nà mẹ́wàá tà lọ́sọ́kún wọn àti ẹ̀dùn wọn. wọ́n ká ẹ̀kì tún yẹ wọ́n ni wo. kati um eti eh, monke la kibyo unke um, la biti bichuo so dafuna wula da sanje zo jiga ushie eh ngau unrozuko da shi ti de bari na wa latama shi mo bi ya yuna wo le ko kalima unrozuko da shi eshi kalima ushi uti de bari na ba ci boro bare wa ga kalimati na guta su da ruwa wa talinke biyan shi waya don lo zuko dan da ba ne ci baro ci waya lo zuko ma na tiya amma ga do kun lo ci ko ti da shi ci gba ni non ga ala ta ma ci bo biya yin nuna a do ga sai ci ba bo non je ci bi ci ai ci ne gina ko ja na ko unde ji ba wuce wa gine ga lákàzánú jígbàtà ní ti jẹ́ ti gánwọ̀ ẹgbẹ́ ògbà òtí jí kíọ́ òtí bí tí wọ́lé òtí ẹtí rọ́ tí ó tó tó rà mọ́wọ́ bí òun ti lọ láti gbọ́rùn bọ̀dá fún àkíjọ òun láàgbà òun jẹ́ tí lọ tó jílẹ̀ ìnẹgbá ní à kóhùn ti láti ko ti ṣe tí kó gùn òye yes lafazin da shi ya dabo waje iti ma mai ma'ana wani umarai umarai ma'ana daidai sai e da ga lafazin na tuye ga irin wuce tuye ga shi shi wuji isbatu mutlakan ma wani ga shi wuji kiyo wuji na fiyu mutlakan ma amma daga ni lafazin kazan nan in ga yi kaza da kaza da kaza da kaza ya ga ya tsawo ga alu amma goya yi zai lafa kaza lafa kaza kaza goya yi zo amma ga yi kaza da kaza da kaza sai ɗan wa jiki a kwanuwa ebon na mini na ma masiba ga jona ala alfazu da mujimala na fannin ya ci bumbun kumbun kumbun kunan will su problem sarari da na sai ji tabbatar kuma da mafi yi wuya ji amakiyar wasu ga amanwu alhali aga adin da jari tahari yin mahallin mizai na su kula nura shi lafiya lafazin tarkibu lafazin aljisu ko and the rest daidai biyu ne wadda lafazin rin na ji sashen mutakallimu ne tuye filita ta ajiye ne mun makarasi zai bara yi ranar muje mulmuna allah zai mu fuwadin fila alfazin yan abu zaidi wani tare da sashen rin na ji ta goyar zuji ganewa mọ́tí ya zai shi gan ajiye dabe ajiye ya ga agada a cikin yadda majazi nan a yi motar zai lashe yau yana ko? wanda zai a ga aga ya daji ga ya gandoro a tikin yo wucin lau na ya ce ki labi a litashi yau yana ko? a fiye kilawa ne a yi nasa kuma yadda lahi

kó ìjìgá ẹ́ yorùbá àlítàjà àwọn tó jẹ fọ́sára ne wọn ǹgá àdìjí ọ ǹgá gan mẹ́sìnà ìmọ̀gẹ̀ náà wọ́n jí dóòlì à ẹgbọ́n náà mú tẹ́sílẹ̀jì kí ó dàdà fẹ́ ìntánẹ́tì dé rí àjọ́dọ̀nà àtúrẹ́tì ládà sàn di àlítà kákùnà alátúrẹ́tì e di àlítà tó lọ sókún mẹ́sìnà ìgbẹ́lẹ̀kùnrin àti tàrífù ṣìràrá ní tí òmìnà tẹ̀ṣìbìrì náà akáyíndí náà ajú tàrí bẹ́ nọ́gbù àti ní orí abẹ́ṣà àti ìta àti ìyẹ́ tó ń dẹ̀wà ngálàbùsẹ́lẹ̀ ní ǹbìlá sọ́ní bàṣírún bìlá na su ke rasu eti amma ngole rasu ibrahim ke ati eh etiyan ẹ̀rẹ̀ lágún èrè etí èkí ráàsù ìsáyì etí lọ́nyí ráàsù kẹ́lìbì ráàsù jẹ́bẹ̀l etí pàtí etí lè no egbogbo ngole eno kwalifa igun jiri nya nga ye na bi do fada banu ngole no to ye be makhluko yozo walege ya alkhaliqu min ba'di aula nga mala ga da sawakul mursala ibn qayyim ufe lagabi cin a

don ga sha'ira shi na abin aya shi ya alkur'ani ji majaga hakika yau dole mu yoyi gel be tsakanin alhakikatul ifradiyya da alhakikatul tarkibiyya wato daidai kiyo wato daidai ya ya ganana ana ga majazi na zamani mafari ya dura fara littafin daga butulalil majazi wa asaru fi ifadi tasawur wa da nusus alkitabi wa na. nan kula muwa bayani da ya mustafa a sayafina nan bai littafiyan almajaz wa aka rufe fikir islami ya bi fata a dakhnisi a suke lagari rucin bai amma muwa bayani ta sun sayan majazo man ujawazin majazi ya al-imam shinkiti gangani da risalatin filati kati wani majazi ya shekul islam ibn taimiyya gangani da fawakul musala ya ibn qayyim dan mai muktasaru ne ga muktasaru sawakul mursala ne ita sun da jogar da wani extensive bayani tiya majazi da tun zamani ya mafari kwa littafin yana yi ma ka zamani ya mafari wuce yi nan yana ga majazi na dabuwa a biya caju a biya ɗaya na wasu ga majazi ne kan nura biyu da jiri wucin kan ya gudu shi kakuna firar ku dole a tsamiti a cago kaji yi na. ti shaji kanga mai mutazila shi ẹgbọ́n e na ẹna mutazila e na fere ne emila tuza ni alkuranu kafin ciwo especially ayyar tefa su sha cikin majiya zuru wọ́n ji gani ako mm. ga mala ibnu taimiyya nufe gan majmu'ul fatawa volume 7 89 ta bayyana mashuru la da sharin yau mafi jiwa wa ya ce wani ga wal majaz wal ga wal haqiqat ga al haqiqat wal majaz majazu ibn ya ga haqiqa bai majazi min awarid al alfazi wa bi kulli halin fa hadha taqsim wa istilahu hadithu a zai gaza da alashatu yadda almajazin wani istilawi wani duk sami samu magwai ba da in ki zara kuro ne falasati lam ya takalla biya hadu minan sahabati ba na karnu gutai ma fara ko ne zan dole ne sahabi daga gairin na wala na lahu bi sani a majalda min ya tabina ba wala hadu min ayi masu mashhur na fil ilimi a majalda min ya man wuce ko ne da da ilimi na gairin na Kamar liki ke imam maliki wasu sauri to a imam sauri wala auza to imamu la auza wa abi hanifa to imamu abu hanifa wa shafi to imamu shafi balwa bal wala takallam bi aimmatul lugha wallahu ka ta to mai lugha bi mai na auza da zai ga ga ga da alaƙatu bi majazina na do a ji abu yuto Kan khalil wasi wa yake khalil na gafi ba wai wa abi abdullah wa awi. wa wani man an urifa annahu takallama bi lafzil majazi idan mafarina ke ga wutu lafazin majaziyana gaya abu bai da ma'amar ibn musanna ni ta tubo ko amma kawo su abu bai da ma'amar ibn musanna ni ta fiye majazul qur'anu walakin lam ya'ni bil majazi ma huwa qasimul haqiqati kawo suna tun ji wani majazi ne ko koyar gargaye ga da ba alaƙar da wani majazi ne inna ma uniya bi al aya ma yu'abbaru bihi alil aya ina mun fara majaz ne kiyo ke ke jahan da fasara ji wani gawar gala inda ma ga gani da alaƙar tunani ne ya wani haza ebon noma kala man kala minan usuli yi nan gama lazan zai ji daga mini man koya usuli shi wani gan kamil hussein al-basri wa misali ga yana haka na fula shi tabi da majazi bi turuki ka ga gana ka tolu majazi wa fi tsaye da ko shi ko no rafi ne ke na tsari duka da zani ka mai luga jaga yadda mai majazi a maga ya yi ya kulu a za a ketun wa za majazi wa kan takan lama bira ilmi sani ga gangan wuci ganna ya ci kan na mai majazi manyan luga na shi magaifi da ya radu a matasifa igan ni a yi kan ne majaza nan yau lebo gaskiya da na gama da ilimi sai na zon na an na alal luga kalu haza a na fere yi daga komai ya luga shiga gari daga ga da na tattar majasi wallahi mai kula zalika hadu min ali luga zan don da mini bayan luga shi daga gari shi na wallahi min salafi ummati wa ulama iha idan madda min ya salafu yayin da mawuci kullu shiga gari shi na wa inna ma haza istilahu hadith dai tanzila da mutane su magana war galiba an ka min jahil mutazzati wa na min mutakallimin ya gari ne ba ta mai gure mutazzati wani bai bai jani ne mutakallimin da jona sai da wala mi ha za ce kalami haji min al fiki wal usuli e gari da nan a tiyo da ba zan dole mi mai fiki bai mai usuli shi wata su to mai wala to mai hadis ya wannan hawuji min asal zai ji alimi ya wa wa hadha shafi'i imam shafi'i da nan huwa awwal man jarrada al kalam fi usul al ngai kan ta kai usul wannan nan ne da kun gaga su ne gaga da alaƙatul majaza wala ta kallama bi lamzi la kikatul majaza magagagan ya gaga da alaƙatul majaza atila muhammad ibn hasan kun gaga shi na ja tuta ce matsala yana arabci wani magagaga alaƙatul majaza na muwa har felo eh? ta amma ya gane lagaga imamu ahmadu gan arraddu ala jami'a ga ina gan da nami na dan imamu amadu ga haza min majazin luga a gan yi mini majazin luga wani ma dole da wancin nan arraddu ala zanadikati wani jami'a imamu amadu man yi madan bautu ga wani ala zanadikati wani jami'a imamu amadu ne imamu amadu kawan ajujiyar wani jami'a ko hmm. ka ga hunto la gani ma Muhammad ga kawo ba ne ba ne jariya shiga inna da nanu ya jigo to sa kwa yi nu ta be ga inna nanu na zanna zikira no Imam Muhammad ji lokacin nan na zabi majazi loka ya kula rajul inna sanofika inna sanaf'al ya ji kaza ya ji kaza a e ga to eh ga nan wai ga babun da na fangon ga larabci zai gani wo a bike zagayi ba wuci ko nan wadda ya zai ta ji alama zaɓi mina sabi man kala inda fil ƙura'ani majazan karkaziya bi ya ala wadda fil wa bil khattabi wa gairi na gama ɗaya ga yi na man aje bai ma ma wadda ana fa in ga malla ga ando ce ke maza bai ma ma mu rike ake alƙaɗi abu ya ala nan ke ibn aqili nan ke abil khattabi nan a ga majazi da ba ta ga wani je da bai ma mu amur. za mu ga ci madaba ga nan wa karu da ni a sabi za mu ga mini man rijo ya ambali ya jo don manna wa ga majazi ya ba an ya kuna fil qur'ani majazu na ga da qur'ani ba ka abil hasan al-kharazi dan da abi abdullah ibn hamidi dan da abi al-fadli at-tamimi ibn abi al-hasan at-tamimi wa kadhalika ata gabi ma manna an yakuna fil qur'ani majazun idza e jidda daga qur'an majazi da qur'ani ba nan min abu muhammad ibn kuwaiz ibn mindad wa gairu min malikiya min man koyi malikiya jo man na mini malikiya ya bagdadi wa don malikiya iraki yo ji ana ko o a shi da mini da shiga a mudu al madina diga kuma bi abaru a da ala di sa abaru a da ala ala a ala ba wa abu da al madina ta ci yo ji ana ko mu makiya da min man na shiga majazi da wa malikiya ga mutum ne ran do mawuzu malikiya ومنع منه أبو ومنع منه داود بن علي الإمام داود بن علي الظاهري Wa جاسد wa ga Abu Bakr ne mutaka gida daga kacha ebo ne maza ben zahiri ya je Dawud yo to ga usha ba mu ko ne utala ka tula uji uji kacha ayi jide maza fa'ile ne maza zahiri abuka ga maza ambaliya da na bi ofruti maza bayan zariya wuci wuci wuci substitute wani bai maza bayan hambali ne mai alkazi abu yana ne ke man gina wajen yana ko lokacin wucin dama maza bayan zariya ya shi tun daga da mashin jolo bilalin magrib wajen mafi bilalin magrib na su mai sai biyu sai biyu wani adin mai biyu wasu mafi cewa biyu wani munzir bin sayid balluti yadda munzir bin sayidi har babu na muzuri mun sai wato ita ake kai ke majazi da wani hmm. wa haka ba'd an-nasi an ahmada zanna ci malaga daga bai ma mahmud na ambalo fi zalika riwaya ta ne ba ko wa amma sai la imma ya kula hadu min wa ma imam ne ki qatarin su maliki ta shafi ta abuwa ni fa zan ta ta bani a cikin dole majazi na min zan a ta bulu to wala ku da ma sabi ahmad da ne ji mai jima kan ta ma fari ma fari ne za ga da inna fil qur'ani na nan la wala shafi wala matara fil mi'at rabi'a anan ga ga da la kato majazi al mi'at rabi'a ita gudu ga wa وما علمته موجودا في المئة الثانية إلا أن يكون في أواخرها so insha Allah ta'ala ya kafin ya wannan wani ga ne ya bada tsoci ya ilada wani ga ci bisne ya bada tsoci mun faga ne bai yi Allah ala na'am kan ba eh, ce ga mu ya zuwa ba ba shi ne ya yi fahimci ne ko da yake ba mana balaga yanzu a zile ga a ya riga ina da lowace a kera majazi na a ji kara yin luci mhm. ya alaka mai yi na duba a wajen na wa ya tayin talaba ne ga majazi na ihin so ne da ya kunci mm. ga fawo ne ke da a cikin tarkiyya ko da lajed ne furadiya ne rigayen e ya alaka bai ne wa a gane wani ayyar da tarkibiya na bayan na kan waje bayan na wa a yi biya ce bai karayi da yau sai tun ya agaga ya ne san tafi zai bai na ga wa alama na wa alawa da su cikin ato kuma ne ganin ba mu ya ba mu ya zo mai balaga ya so mu kada mu biya shi wani kalinatu wani kalinatu eh wuce ya consider sai fama na so ne ya na wula a kaje tarkibiyan ne bayani ce majazi wala zuwa ne wala ji ganewa eh. igabe yare ya ce laisa ka misli shehun bu imace gari ga yake kibo jidaran da an yankar da nani da tsarin karya da yanayi biyu ne ba ta na ji insha Allah bayani ga tuwa ga wace da mo clarification ya tungo ko ne ko ka sa shi sashe manyan sun na ji na shiga mm. majazi don mm. wani to su a su a roga kare ga majazi abin da ya su faji wọ́n yá ni a kó àmá kọ́ọ̀tọ̀ lẹ́yìn lànà jí mọ́nájá àtàlẹ́ ìgbìgẹ́ láìmù tó fúlì o àmọ́dí ti bá òjòdó àjílà lóòrò ya lọ́tún àgbẹ̀mọ̀já sí dẹ́wà làṣẹ́ ìmì tẹ́ ìmì yaná làṣẹ́ ìmì kẹ́yìn mìíràn làṣẹ́ ìmá mùsùn títí náà káà ṣe fún mushi

وفيه لبيع وزمان عدي فاسر عليهم والسماء بين النهاجي عليهم Nga babu na ade ne yi gan almudafu ilan layi, ya almudafu ilan layi, ẹna ji idafa ba tó yé kí na, wọ́n sọ náà náà di aibin, wọ́n ju idafa da ba tó yé kí kanga. ko laji ganewa ga mala mun zo ci shi fasa ga wai kiyo eh alkuwato litatin alqawaid almusla hmm. ya sheikh muhammad ibn salih al-usaymin waje eh eh unda tobago wakati to sheria alwasitia ni kula ga wancin da ke dai da aibin ba wani ya ke dukkan wace wajen ko a bai ga wajen in maji don maji zai labi a gwanna wa ka gila mu zai lamun gbe ku su yi an fada mm. da aiki da kowace na a lusunan sun mana aiki da lusunan da kowace ne ok no ye ba ne ne dabo ne kiyo a ah, aju idafa da ba soja a ga bi aidin laya ko laji ganewa ngana daga yadun lahi mm. ah, kalamun lahi Wani ẹ̀bùká wọ́júhù rọ̀díkà wọ́n Wani ɓata jí kí ọ̀ ba àfàdà bá

lamma kama abudullahi ya du'uhu kaku na wuce yato shi da kinan wani abdullahi babu kiyo a nufi za a sallan amma abudun na makhluku ya wunje khaliku a da sai ya khaliku wuga wuya amma a jeji za ka je ce kibo ya ce ta shirifu wọ́n yánà fún àmẹ́ẹ̀nà yi gáyí bá bí i sì bá ti bú náà àti jí ìdá àpapá tẹ́tìnà fún jígán bá bí i fẹ́ tó kìí ẹlẹ́nà Good. So, another way, behind the shot, wakati da wa kawai musula ya ce muhammadu bin salih husaini ebo na muhammadu zaɓi kausari dangane da yi makantun wuce yure adẹ́gẹ́ ló ah, e na lẹ́yà àyà tí ta lò yìí ṣe gan-an àjábì ní dáadé ìmìdì òfin ló ti dí tàbí ìdì ẹ̀tí ẹ̀kí ìbò adé àpúrùbù gẹ́mọ̀ jẹ́ azú ìdánwò ẹ̀fẹ́kì ní mọ̀sáìlì ẹ̀sì fàfihàn àyà nàdẹ̀mí ni ẹ̀nà agbàsúná àdísìn ajẹ́rẹ̀ làsóyè mínú láìsí lárùbì lẹ́mí àdísìn alágbẹ́ná àyà yẹn tajiri a yi ne na da zane manka da kufir ke da mine na ke da wasu an kwada yi da wuce amma ɓata misali na jara wasu na shek mu mulim misali da sai mun waye fi kiwo fi kawai da musulman Allah wa Allah kuma Allah. Shukran. Assalamu alaikum.